Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19 tara sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so akan na adireshin mu na voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Juma'a ta babbar rana 13 ga watan Oktoba shekara ta bakwai Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. amurka ta ce za ta fice daga kungiyar raya ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco za ku ji dalili an yi wata karamar girgizar ƙasa da safiyar yau juma'a kusa da inda kore ta arewa take kira makamanta na nukiliya ministan tsaron somaliya tare da shugaban rundunar sojin kasar sun yi murabus shi ma za ku ji dalili kanun labaran kenan aka ji gwamnan jihar borno ya kaddamar da wasu rukunin gidaje 100 da gidauniyar muhammadu indimi ta fara ginawa a garin bama duk mutumin kirki in ya ga mutanensa suna cikin wahala ya kamata ya zo ya taimake su sai dai in ba shi da shi za ku ji inda aka kwana game da takaddamar da ake tsakanin ministan mai na najeriya da shugaban kamfanin mai na nnpc kan wasu kwangiloli mataimakin shugaban kasa wanda a wancan lokacin shine makadashin shugaban kasa ya sa hannu a waɗannan kwangiloli naira biliyan 640 yayin da najeriya ke neman ciwo bashin wasu kudade a kasashen waje hukumar lamani ta duniya ta yi gargaɗi kasashe irin su najeriya kan illar ciwo bashi za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda jimai za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum amurka ta ce za ta fice daga kungiyar raya ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco bayan da ta zargi kungiyar da nuna adawa da wariya ga isra'ila a ranar 30 ga watan disambar baɗi ficewar amurka daga kungiyar za ta fara aiki a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurkan sawa'i kaɗan bayan wannan sanarwar da amurka ta fitar ita ma ƙasar ta isra'ila ta ayyana cewa za ta fice daga kungiyar tuni wata sanarwa da ofishin firayim ministan isra'ila ya fitar ta nuna an bai wa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar umarnin fara shirye-shiryen ficewa daga kungiyar ta unesco tare da amurka Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka a matsayin na jarumta. A wani martani da ta mayar kungiyar ta UNESCO ta nuna takaicinta kan ficewar Amurka wacce ta ce mamba ce da aka kafa kungiyar da ita. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce ɗaukan wannan mataki ya zama dole tun bayan da kungiyar ta yanke shawarar ayyana tsohon birnin Hebron da kuma wasu muhimman kabarbura a matsayin mallakin yankin Falasɗinawa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce matakin gaggawa da ƙasashen duniya suka ɗauka ya taimaka ƙwarai wajen kauce mummunan matsalar ƙarancin abinci a wasu yankuna. Amma ya ce duk da haka har yanzu adadin mutanen da ke buƙatar abinci na ci gaba da ƙaruwa. A watan Fabrairu, Guterres ya yi gargaɗin cewar mutane miliyan ashirin na fuskantar barazanar yunwa a Sudan ta kudu da Somalia da arewa maso gabashin Najeriya da kuma Yamal. inda ya yi kiran neman taimakon dala biliyan 5.6 a shekarar nan sai dai ya ce duk da cewa kasashen duniya sun kawo ɗaukin gaggawa har kuma aka samu kusan kashi 70 na kudaden da aka bukata matsalar samun hanyar da kai kayan ɗaukin zuwa ga mabukatansu ta kawo cikas wajen raba kayayyakin abincin guterres ya ƙara da cewa rikice-rikice da ake samu a yankunan su suke haifar da matsalar karancin abincin ya kuma ce muddin ba a ka ƙarshen rikice-rikicen ba za a ci gaba da fuskantar matsalar karancin abinci. Wata ya karamar girgizar ƙasa ta auku da safiyar yau Juma'a a kusa da inda Koriya ta Arewa ke kera makamanta na nukiliya a cewar hukumar da ke sa ido kan doron ƙasa ta Amurka. Girgizar ƙasa mai karfin maki biyu da digo tara ta auku ne kilomita 23 daga Songbem yankin da Koriya ta Arewa ta yi gwaje-gwajen makamanta na nukiliya in ji hukumar ta Amurka. lamarin na kama da girgizan kasa amma kuma ba za mu iya yanke hukuncin cewa ya faru ne da gaske ko kuma a sanadiyar wasu aikace-aikacen ɗan adam ba hukumar ta kara da cewa gwajin makamin nukiliyan da koriya ta arewan ta yi na karshe a ranar uku ga watan satumba ya haifar da girgizar kasa mai karfin maki 6.3 sai dai ba lallai ne a ce a duk lokacin da kasa ta kaɗa ya zama cewa an yi gwajin makamin nukiliya domin a ranar 23 ga watan satumba an ɗauka wata 'yar girgizar ƙasa da ta auku a yankin na da nasaba da barbashin gwajin makamin nukilin da koriya ta arewa ta yi a farkon watan nan to ana shan labarin duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata ba ya da mijinta ɗan kanada da 'ya'yansu uku na ci gaba da zama a ƙasar pakistan ya zuwa daren jiya alhamis inda suke shirin dawowa gida bayan shekaru biyar da suka kwashe a hannun mayakan taliban da suka yi garkuwa da su masana bayanan sirrin amurka ne suka kyankyasa wa dakarun pakistan inda ake rike da mutanen sannan daga baya aka je aka kubatar da Caitlin Coleman da mijinta Joshua Boyle dan asalin kanada a yankin kabilar Kurum da ke kusa da kan iyakar ƙasar Afghanistan a ranar Laraba da ta gabata. wani jirgin saman amurka ya jira ma'auratan da 'ya'yansu bayan da aka kubatar da su domin ya kai su kasar jamus inda za a duba lafiyarsu to amma saboda dalilai da ba a tantance ba boyle ya ƙi hawa jirgin coleman da mijinta sun bata ne shekarar 2012 yayin da suke yawon hawa tsaunuka afghanistan inda daga baya kungiyar taliban reshen afghanistan ta ɗauki alhakin sace su shugaban amurka donald trump ya yaba da sako su da aka yi yana mai cewa hakan wata alama ce da ke nuna ketattowar dangantaka amurka da pakistan ministan tsaron somaliya tare da shugaban rundunar sojin ƙasar da ke jagoranta fada da mayaka masu tsauran ra'ayin addini sun yi marabus daga mukamansu yayin wata hira da murya amurka ministan yada labaran ƙasar abdulrahman umar osman ya ce ministan tsaron ƙasar abdulrashid abdullahi muhammad da kuma shugaban dakarun ƙasar janar muhammad ahmed jimal sun mika takaddun ajiye ayyukansu yayin taron majalisar gwamnatin kasar da ake a kowane mako a cewar ministan yaɗa labaran dukkansu sun ce dalilin ajiye ayyukan nasu na da nasaba da wasu dalilai na gashin kansu bayan taron majalisar babu ɗaya daga cikinsu da ya gana da manema labarai to amma wasu majiyoyin gwamnati da dama waɗanda suka nemi kada ambaci sunayensu domin ba ba da umarnin wani ya yi magana kan al'amarin ba sun ce ana samun rashin jituwa ne tsakanin jagororin biyu wasu sun ce an jima ana korafi kan yadda ake samun rashin haɗin kai a tsakanin jami'an biyu rotanni sun ce tuni shugaban kasar muhammad abdullahi farmajo ya maye gurbin shugaban dakarun kasar da janar abdi jama hussein labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla, gwamnan jihar Borno Honorable Kashin Shatima ya kaddamar da gina wasu rukunin gidaje 100 da gidauniyar Muhammadu Indimi ta fara ginawa a garin Bama don taimaka 'yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya daidaita. Ga ta bakin gwamnan a wannan rahoton da Haruna Dauda ya haɗo mana. a hakika mun yi matukan farin ciki bisa ga iyarawar gani da alhaji muhammadu indimi ya nuna kuma insha Allah an riga an fara an kammala aikin har kashi saba'in cikin dare babin da za mu ce masa illa jazakallahu hairan. ya taimaka jamansa ni dai a iyakan sani na ba wanda ya taimaka mana fiye da shi da alhaji aliko dangote dole mu yaba musu su biyun nan musamman kuma muna kira ga duk masu shuniya hannu wanda suna da hali mu ba mu ce su ba mu kuɗin ma mutanen borno ba ko zaka nasu su kire zo su tallafa jama'a ko a bama akwai attajirai diyawa. amma ba su zo sun gina classroom guda daya ba to muna kira ga duk attajiran jihar borno suna nan su zo su taimaka mu su koma gida. Ko me yasa Alhaji Muhammadu Indimin ɗaukan irin wannan mataki a yanzu haka? Duk mutumin kirki in ya ga mutanensa suna cikin wahala ya kamata ya zo ya taimake su sai dai in ba shi da shi. Shi yasa na roƙi 'yan uwana wanda suke da abu hannunsu su zo su taimaka kuma a wurin taron na faɗa na ce abin nan ba siyasa ba ne ba kuma kashin ba ne za mu yi ne saboda Allah don mu taimaka wa mutanenmu. kamar ban da garin ba ma akwai kamar yadda ka yi yunkurin eh, ba da irin wannan gudunmawa na gina irin waɗannan gidaje? akwai ingala ingala ma zan gina guda ɗari kowanne da ɗaki uku da kasuwa da clinic asibiti da, da makaranta sannan kowane gida zai zama na yana da fitila sola kuma za mu ba su ruwan sha su bohol. hajiya amina muhammadu indimidi ita ce shugabar wannan gidauniya na indimi foundation wadda kuma ta yi min karin haske kamar haka mun san cewa dole mu yi taimako tunda allah ya ba mu wannan ikon yin taimako saboda haka muka ga cewa mu fa mu duba a duk jihar borno mu ga inda yake neman tsananin taimako sai muka gaba ma ne za mu fara daga bama insha Allah a fara na ɗin Allah ya nuna mana ko kashe ne wajen gina waɗannan gidaje wannan gina a ginin miliyan 600 Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya sha'aninmu na duniya, kwaggara ya sani, lamarinmu na duniya, Babba ta ya zane ka gani haka mamman ya zane mugula. Yan Najeriya a amo yan Najeriya mugula. Yan Najeriya a amo yan Najeriya mugula. A gai da Haruna Dauda, yayin da takaddama tsakanin karamin ministan mai na Najeriya Dr. Ebe Kachuku da shugaban kamfanin mai na ƙasa Dr. Mai Kanti Baru ke ɗaukar wani salo. mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi oshinbaje ya yi bayanin abin da ya sani kan wannan sa'insa daga abuja ga hassan mai na kaina Tun farko dai, karamin ministan mai na Najeriya, Dr. Ibe Kachuku, ya zargi shugaban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC, Dr. Mai Kantibaru, da yin gaban kansa wajen ba da kwangiloli ta hanyar rashin bin ƙa'ida. Dr. Kachiku kazalika ya kuma zargi Dr. Baru cewar ya rena shi baya mai biyayya. Amma cikin martanin da ya mayar, Dr. Mai baru ya yi watsi da zarge-zargen na ministan mai Dr. Ibe Kachiku, inda ya ce duk abin da ya yi a lokacin ya yi ne da sahalewar fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Mi Oshin Bajo da abin ya faru lokacin da yake rikon kasar yanzu ya yi bayanin abin da ya sani dangane da wannan magana. In some cases NMBC and their joint venture partners have to secure loans and they need authorization. A wasu lokuta kamfanin mai na kasa wato NNPC da abokan hulɗarsa kamfanoni sukan nemo rance kuma akwai buƙatar amincewar a samar wannan rance lokacin kuma shugaban ƙasa bai da lafiya baya ma a cikin ƙasar sai ya nasa hannu akan wannan buƙata kuma abin da doka ta tsara kenan kuma wannan shine abin da ya faru ni ne na sa hannun batutuwan ma har guda biyu ne amma na samar da kudade ne na haɗaka kuma rance ne ba kwangiloli ba na tambayi dr abubakar umar kari na jami'ar abuja ko ta yaya yake kallon wannan al'amari mataimakin shugaban kasa wanda a wancan lokacin shine makaddashin shugaban kasa ya sa hannu a waɗannan kwangiloli na naira biliyan ɗari shida da arba'in. To amma a fahimtarsa halin da ya sa ba a kwangiloli ya sa ba, a'a a waɗansu ayyuka ne da kuma harkoki na kuɗi wanda suka jibinci wannan hukuma ta NNPC. Hassan kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan mai na kaina. A daidai lokacin da shugaban Najeriya ke neman amincewar majalisa domin ya ciyo bashin kasashen waje, hukumar lamani ta duniya ta yi gargaɗe ga kasashe masu tasowa da su taka tsantsan kan ciyo bashi. Ga ta bakin ƙwararre akan tattalin arziki, Malam Shu'aibu Idris a wannan rahoton na Umar Faruk Musa. a cin bashi eh, yana da daɗi kuma yana da rashin daɗin shi akwai alfanunsa akwai kuma akasin alfanunsa a na farko an ka dubi yanayin da ƙasar najeriya take ciki a yanzu da kuma eh, wato yawan bashin da najeriya ta ci a yanzu haka wato da wanda yan kwangila suke bin gwamnati da kuma wanda gwamnati ta ci ta hannun babban bankin najeriya wato ta hanyoyin sai da bills wato takardar nan ta lamuni da gwamnati ta kan bayar bashin ya yi yawa a yanzu maganan da ake kusan kowace naira ɗaya ta kuɗin shiga da ta shiga gwamnatin tarayyar najeriya kusan kobo sittin ana amfani da shi ne wajen biyan kuɗin ruwa wannan ƙididdiga ko alkaliman da aka samu shi ya sa hukumar lamuni ta duniya take jawo hankalin ƙasar najeriya kuma gwamnatin najeriya cewa ta yi takatsantsan bi a hankali wajen cin bashi to amma malam ahmed yusuf tsohon babban daraktan bankin unity da ke abuja ya bayyana min a da na yi da shi cewa lallai akwai muhimmanci da kuma tasiri akan ƙasa ta ciwo irin wannan bashi wannan kasafin kuɗin da za a ciwo bashi ba don a kashe ba ne ba don a zauna a yi suya ba ne a ce a'a za a gina masana'antun da suke ginshikin tattalin arzikin ƙasa kamar su eh, power plant su hydro dam su eh, transmission lines su railway da sauransu so su ne wa'annan basussukan da za a ciwo ni ban ga illar a nemo wa'annan basussukan ba tunda akwai lallai lallai ayyuka ginshikakku da za a sa kuɗin a yi da su. A halin da ake ciki da 'yan Najeriya na ci gaba da ce ku ce dangane da magana ciwo bashin nan. Wasu suna ganin akwai muhimmancin a yi, amma wasu na ganin cewa matsalar cin hanci da rashawa tana nan katutu a tarayyar najeriya har yanzu umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gai da umar faruk musa har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba babu mai Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kila kamar yadda ba za ku rasa ji ba an samu bullon annobar wata cuta da ta yi kamato da kyanda da ake cewa monkeypox da turanci a Najeriya. Rahotanni na bayanin cewa an samu bullon annobar a jihohi bakwai na Najeriya. Kuma kimamin fiye da mutane talatin ne suka kamu da wannan cutar. To shin yaya ne ake kamuwa da wannan cuta? Yaya alamominta? Kuma akwai magani? To na gayyato Dr. Munir Mustapha ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa da ke jami'ar Pittsburgh nan Amurka domin ya mana ƙarin bayani akan wannan cuta da kuma yadda mutane za su kare kansu. To, Dokta Munir Mustapha ka ji labarin bullar annobar monkeypox ni ban san me za mu ce da turanci ba a eh, Najeriya. Da hausance wani lokacin ana cewa kyan dabbari, wanda mm. shi ne kamar fassara ta kai da kai kenan. To, to an ce. kamar cutar kyan dabbari. To, ka ce kyan dabbari da farko biri ne ke yada cutar ko ko ya. Wato, wannan cuta ce mai kama da farankama. wato kuraje da za su fito su manya su yawa a jikin ɗan adam ta fi yawa a yara kuma hakika ana ɗaukanta ne daga mutane suna ɗaukanta ne daga namun dawa kaman ƙanana daga kan buri zuwa bera gafiya a kurege da sauransu To yanzu ka san labarin da ake bayani akan cewa jihohi wannan cuta an samu annobarta a jihohi bakwai. ko da yake a kudancin najeriya ne eh. kuma magana nan da ake yi ina jin fiye da mutane talatin sun kamu da, da, wannan cuta to ka kuma yi bayanin cewa ba biri ba su kurege su bera duk suna yada wannan cutar gaskiya ne to kuma sannan kuma ana idan mutum ya kamu da wannan cutar zai iya sawa da suke tare da shi wato kamar wanda yake jinyarsa idan bai dau matakai na kariya ba ko masu dubiya ko kuma ma'aikatan lafiya. Kun ga wannan ya zama kalubale ne ga duk duk wanda yake da wannan cutar na ɗaya a nema masa magani a kai shi asibiti mafi kusa sannan kuma a kula da tsafta. Kuma ba ya zama dole ba, daga eh. kusantar shi dai ba na jikinsa wanda ya zama shi yake jinyar mutum ba sai ya zama dai ba a kusance wanda yake cikin wannan cuta ba. A keɓe shi kenan. A keɓe shi gefe guda. To ya eh. alamominta suke? To, tana farawa ne farko da kamar zazzaɓi da ciwon jiki da rashin kuzari. Bayan 'yan kwanaki kaɗan ko kuma 'yan wasu wasu awoyi sai ya zama cewa an fara samun bulan wannan ƙuraje wanda suke fitowa kama ya zama sun baza a jiki gaba ɗaya a gangar jiki da fuska da hannaye da sauransu. To, akwai magani? To, a wato wannan cuta ce wadda kwayar cutar da take janyo ta ta virus. Eh. Idan an je asibiti akwai taimako da za a bada akwai magunguna da za su kawo sauki amma maganin da zai kauda ta nan take gaskiya a babu shi. Saboda haka dai riga wato kariya da kiyayewa ita ce babban magani ga wannan cutar. To ka ce yara tafi kama kama yara su suka fi kamuwa da wannan cuta ko? To kuma ka yi bayani akan cewa in zai yi ya kamata a keɓe a wanda ke fama da wannan cutan don kare yaɗa ta. To kamar yaro misali misali ba a san ya kamu da wannan cutar ba ya je makaranta ya yaɗa masauran me abin yi? na farko abin yi shi ne a lokacin a duk sanda aka ankara da cutar ya zama an keɓe yaran kamar idan yana da 'yan uwa yana ya zama an kauda su wasu yaran sannan kuma a sanar da jami'an lafiya da jami'an makaranta su kuma kamata ya sai su sanar da iyaye sai a lura duk wanda yake da wata alama ta wannan cutar shi ma sai a keɓe shi kuma a garzaya a neman a matakin taimako na gaga daga asibiti. To, Dr. Manna, ka san dukkan alamomin cututtuka suna kama da juna. Wannan uh, uh, ƙyanda biri dinnan akwai wata alama ne da za a lura da ita ne ko ko Kawai da an ga mutum da yana da wannan alamun kawai a garzaya da shi akwai wasu gwaje-gwaje ne da likitoci mm. sukan yi su gano? Eh, akwai gwaje-gwaje wanda gaskiya saboda karancin uh, wannan cutar yawanta yau a tabbatar da ita sai wannan kudajen sun fita daga kamanninsu da yadda suke fitowa da yadda jikin mutum yake ta haka ake ganowa tabbatarwa ko su kan yanzu idan aka samu a karamin asibiti gwaji da za a yi a tabbatar a tantance kyan dabbiri ce na wanda ake buƙatar manyan kayan aiki gaskiya sai a manyan asibitoci kuma sai an sai an sanar da kamar manyan hukumomi na lafiya na duniya da kuma na ƙasa wanda su ne suke Daukan matakai na musamman na tabbatar da kula da da tsaida yaduwa wannan cututtuka. To kuma kamar yadda ka ce a yanzu ba ma maganin warkar da ita, to ba a ma batun ba allurar ma rigakafi kenan. Eh a gaskiya a yanzu maganar da ake babu takamaiman maganin warakar sai dai maganin da zai kawo sauki kuma da yadda za a tsaida yaɗuwar ta saboda haka ga rigakafin ta babbar rigakafi a guji naman daji da yake kamar bushmeat Eh. da ake cewa ah, idan dabba sai zama musamman aka ga alamar dabba duk da aka ga alamar ba ta da lafiya to kada a kada a kusance ta in kuma kaman ah, mutum zai ta'ammali ko da nama ko kuma da da wani ya zama dai a kula da tsafta wanke hannu tsaftar muhalli tsaftace har su asibitoci da masu kula da marasa lafiya ya zama suna tsaftace muhallinsu da wanke hannu da sauransu. To, eh, Dokta, ko da yake kace ba biri kaɗai ke haddasa wannan cutar ba, to amma ka san akwai mutanen da suke kiwon biri. To, akwai yiwuwar eh, biri ka iya yaɗa wannan cutar ko da shi birin bai da alamun cutar a jikin shi? Wato, da yawa irin waɗannan cutar dabbobin da take cutar take jikinsu ba lallai ta zama ta bayyana ya zama kamar alamar cuta ko rashin lafiya a wannan dabbar ba. So ita saboda su wannan ƙwayoyin cutar dama kamar gida ne su a jikin wannan dabbobin. So sau da yawa zai zama abin da kamar su irin ƙasashen na yamma haka wanda suke da tsari idan wata cuta ta bulla a dabbobi to ana fitar da sanarwa ne ga cewa duk wanda yake da dabba kala kaza in yi kula cewa ko kamar da alamun rashin lafiya a tattare da ita to ya yi garzaya ya kai ta dabbar asibiti in kuma kaman kasuwa ne mutum zai je ya siyo dabba ko ya karba ko abin nan sai a dakatar da cinikayya da hada-hada na wannan dabbobin. Kuma kamar yadda ka ce waɗanda suke da al'adar cin bushmeat din nan su daina. Yawwa a dai dakata har zuwa wannan abu a samu kan shi. To da yake yanzu wannan cuta a jihohi bakwai na Najeriya aka ga ballata ko kuma alamominta. a sauran jihohi mutanen da suke sauran jihohi waɗanne matakai za su ɗauka tunda kaga kusan za a ce gidan kowa akwai bera kuma ka ce bera na ɗaya daga cikin dabbobin da ke yada wannan cuta kwarai kuwa matakin farko shine gaske na tsaftace muhalli da kuma yadda mutum iya kokarin da za a yi na kau da bera daga muhalli ta hanyar ko a sa mashi tarko ko a sa mashi magani ko abin nan da za a kauda shi yana da saboda ba wannan cutar ba kawai akwai cututtuka da yawa kamar zazzabin lasa da aka yi fama da shi a kwanan kwanakin baya wanda duk bera ne yake yaɗa shi saboda haka tsaftar muhalli da ƙauracewa dabbobin da suke daji wanda suke gida kuma wanda ba na kiwo ba ne ya zama an kauda su shine babbar kariya a wannan. Eh, kamar da yake wato tsafta shine babban makamin ma karewa ko kuma rigakafin dukkan cututtukan da ake fama da su. Na'am shine ne babban magani musamman a kasashen mu inda mutane babu wadatattun kayayyakin aiki na lafiya. To su kuma hukumomi a likitance kai wace shawara za ka ba su? gaskiya su kuma hukumomi kamata ya yi kamar yadda na san ana kokari to a kara karfafa wannan dagewa na bin diddigin duk inda aka ji alama ko jita-jita na wannan cuta a shiga a tabbatar na farko cewa itan ce wannan jan dabburin sannan kuma duk wani abu da ya shafi kariya na wayar da kan jama'a da samun musu da asibitoci da kayan aiki a yi shi inda bata shiga ba kuma shi ma a wayan musu da kai a sake sa ido a wayar ma da malaman lafiya ga kai akan yadda wannan cutar take da alamunta da me ya kamata su yi saboda ba kowa ne saboda yake da cikakken masaniyar ma me ya kamata ya yi idan daga irin wannan ba. To Allah sa a dace kuma a yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Wannan gaskiya ne. To likita mun gode da wannan bayani da kamana. mana. a saboda a karancin lokaci dr muhammad adam ba zai samu damar amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai shirinmu na gaba insha allahu a halin yanzu kuwa Jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya to madalla yanzu kuma ga muhammad ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice amurka ta ce za ta fice daga kungiyar raya ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco bayan da ta zargi kungiyar da nuna adawa da wariya ga isra'ila a ranar 31 ga watan disambar baɗi ficewar amurka daga kungiyar za ta fara aiki a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurkan sauyi kaɗan bayan wannan sanarwar da amurka ta fitar ita ma ƙasar isra'ila ta ayyana cewa za ta fice daga kungiyar a wani martani da ta mayar kungiyar ta unesco ta nuna takaicinta kan ficewar amurka wacce ta ce mamba ce da aka fi kungiyar da ita babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce matakin gaggawa da ƙasashen duniya suka ɗauka ya taimaka kwarai wajen kauce mummunar matsalar karancin abinci a wasu yankuna amma ce duk da haka har yanzu adadin mutanen da ke buƙatar abinci na ci gaba da ƙaruwa a watan fabrairu guterres ya yi gargadin cewa mutane miliyan ashirin na fuskantar barazanar yunwa a sudan ta kudu da somalia da a arewa maso gabashin najeriya da kuma yamal inda ya yi kiran neman taimakon dala biliyan wato shida a shekarar nan wata karamar karamar wato karamar girgizar kasa da ta auku da safiyar yau juma'a a kusa da inda koriya ta arewa ke kera makamanta na nukiliya a cewar hukumar da ke sa ido kan doron kasa ta amurka girgizar kasar mai karfin maki 2.9 ta auku ne kilomita 23 daga songbiyam yankin da koriya ta arewan ta yi guje-gujen makamanta na nukiliya in ji hukumar ta amurka gwajin makaman nukiliya da koriya ta arewan ta yi na karshe a ranar 3 ga watan satumba ya haifar da girgizar kasa mai karfin maki 6.3 wata ba amurkiya da mijinta dan kanada da 'ya'yansu uku na ci gaba da zama a ƙasar pakistan ya zuwa daren jiya alhamis to madalla kafin mai sallama muna ta alhaji halilu malamu si da murnar ɗaurin auren yarsa bilkisu da angonta sa'idu wanda za a ɗaura gobe asabar a tudun salmana da ke garin bauchi haka kuma muna ta iyalan Dr. Garba Matazu da Alhaji Usman bahar farin cikin auren 'ya'yansu Faisal da Halima wanda za a yi gobe Asabar da karfe 11 na safe a babban ɗakin taro na Hambali da ke unguwar Alkali Katsina da fatan Allah sa a yi taro lafiya. To masu mu anan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu amadadin Muhammad Lalo da na gabatar da shirin sai kuma CD wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jan nisar sarfil hashin ke cewa sai an jima salamu alaikum